wasu mazauna yankunan da matsalar rashin tsaro ke addaba sun ce har yanzu lamarin bai sauya ba domin ko da yaushe ba su samun yin bacci da idanu biyu rufe yankunan karamar hukumar mulkin gwaranyo na daga cikin wuraren da lamarin ya fi kamari kwanan nan a jihar sokoto domin kusan kullum sai an samu rahoton kai hari a yankin ko a ƙarshen makon da ya gabata an samu rahoton kai hari a garin takakume inda bayanai suka nuna cewa an kashe mutane shida aka yi garkuwa da wasu mutum goma sha biyar Bashir Altina Goyawa shugaban rundunar adalci a Najeriya na daga cikin masu bibiyar lamarin tsaro a Najeriya. Waɗanda hare-hare wanda aka kai satin sama a Kojiyo da ainihin mabiyin kwana guda bayan, harin Kojiyo shine hari na Caco da wannan gari kuma wannan hari kuma wanda aka kai kwakwazo jiya duka waɗannan 'yan bindiga ne waɗanda suka yi kaka gida gabacin isa da sabon birni waɗanda ainihin ke kara kai na waɗanda adda dabobi sun yi hamsin gabacin isa da sabon birni dukkan al'amuran da ke faruwa yankin na gabacin sokoto babu wani bako al'amari kuma babu wani ɗan gabacin sokoto wanda bai san da haka ba mun sha waɗi mun sha nanatawa. Ko jiya Lahadi an waye gari da kai hari a garin Kwakwazo duk a ƙaramar hukumar mulki ta Gwaranyo da ke gabacin Sokoto na kuma zanta da ɗan Galadima Kwakwazo Nasiru Galadima akan wannan harin da aka kai a yankin nasu. Irin sha biyu sauran haka mutane na zazzauni kawai sai suka karɓa rayu da yawa sun shigo cikin gari. To lokacin da suka shigo cikin gari suka na harbe-harbe mutane suka tarwaɗe kowa ɗan ɓoye haka dai. Shi ne suka tattara dai waɗanda suka tattara gida-gida suna biya gidajen da kila dama sun yi targetin din gidajen ne koya ba mu sani ba shi ne suka bi gida-gida suna kamo mutane inda suka kama kusan mutum bi kai sha shida eh, mutum goma sha shida to akwai wani da cikin mutanen da suka kama ya nemi ya kere ya taka katanga sai suka halbe shi sai da hanjin suka fito waje yanzu haka yana asibiti kwanci to bayan sun tafi da su sun kira waya daga baya a gaskiya har yanzu ba su kira kowa ba tukun ba su kira kowa ba tukun ok amma dai kila jami'an tsaro sun samu labarin abin da ya faru a wurin eh, jami'an tsaro sun samu amma dai ba ba wani rashin su je su duba da yadda yan bindiga ke zafafa kai hare-hare a yankunan gabacin sokoto ya sa masu bibiyar lamarin tsaro ke ganin cewa kamar akwai bakin barayi da ke shiga yankin waɗanda ke addabar jama'a kamar yadda bashir altina goyawa ke cewa tabbas baƙin 'yan bindiga kullum ana samun su. Shekaran jiya da aka yi wannan hada da zurbi, 'yan bindiga waɗanda suka biyo ainihin ta duci, sun biyo ta ainihin eh, kuryar dambo, sun ka yi ainihin fakai, sun ka yi tsaika ɗan manawa, ɗan gwandi, sun ka yi kamarawa, ɗan bokolo, ƙanan bello turji shi ya tare su suna nan sun yi sansani tsakanin 'yan hako da tafkin hili. na yi kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun sai dai kakakinta a jihar sokoto asp ahmad rufa'i ya shirya min cewa baya gari ku yau ne ya dawo aiki duba da yadda gwamnatin sokoto ke cewa tana ɗaukar matakai na shawo kan matsalar rashin tsaro na tuntuɓi mataimaki na musamman ga gwamna akan lamuran tsaro kanal abdul a usman mai ritaya sai dai bai ɗauki dukkan kiran da na yi masa ba amma a wata ganawa da na yi da shi kwanan nan ya ce suna kan kokari na kafa na tsaro da za su yi aiki da jami'anta wajen samar da zaman lafiya a faɗin jihar sokoto matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da gurgunta arewacin najeriya duk da yake mahukunta suna kallon yadda matsalar ke faɗaɗa sai dai sun fake akan cewa suna ɗaukar matakai kuma wasu lokuta suna cewa suna samun galaba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya